littafin iktida'u siratul mustaqim littafin shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala muna cikin shafi na arba'in malam ya ce wa aksaru ikhtilaf mafi yawan sabani allazi ya ulu ilal ahwa'i wanda yake kaiwa zuwa ga bin son rai bainar ummati a tsakanin al'umma akasarin saɓani wanda ke shiga tsakanin musulmi da musulmi wanda in ka bincika za ka taras akwai bin son zuciya wannan saɓanin ana samun sa ismil min daga kashi na farko na nau'ukan saɓani guda biyu wato saɓani wanda shari'ar musulunci ba ta tsawatar a kan hani game da shi ba wanda ake ce na ikhtilafu ta wa kadhalika ala ila safki dima'i wannan saɓani da ke shiga tsakanin musulmai yana kaiwa zuwa ga zubar da jini wastibahatil amwal da wasoson dukiyan 'yan uwa musulmai irin wannan saɓani yakan kai ga wani sashi na musulmai su halatta cin dukiyan wani sashi wal adawa a samu gaba tsakanin musulmi da musulmi wal bagba'i a samu kiyayya tsakanin musulmai li'anna ihda ta'ifatayn saboda ɓangare guda daga cikin ɓangarori masu saɓani da juna na musulmai la ta'tarifu lil ukhra ba ta amincewa ga ɗaya ɓangaren bima ma'aha min alhaƙi ba ta amincewa da gaskiyar da wancan ɓangare ke riƙe da shi wannan ɓangare bai yarda da abin da wancan ɓangaren ya rike ba wannan dalili yake sa a samu ƙiyayya da gaba tsakanin musulmai wanda ƙiyayya da gaban nan har sukan kai ga azub da jini a yi wasoson dukiyar 'yan uwa saboda wannan sashi bai amince da abin da wancan sashi yake rike da shi ba wala tunsifuha kuma ba su musu adalci akan abin da suke rike da shi na hujja bal tazidu ala ma ma'a nafsiha min al a maimakon wannan bangaren ya amince da gaskiyar da wancan bangare yake rike da shi sai ya kasance wannan bangaren kokari yake ya ƙara ma kansa ziyadatin min al-batil ƙare-ƙare na ƙarya wal ukhra kazalika wancan bangaren ma kokarin da yake kenan ya samo ƙarya da gaskiya ya hada yana kokarin karfafa masashinsa na tabbatar da cewa shine yake kan sunnar annabi Muhammad jama'a idan magana aka gina ta akan ayar alqur'ani da sunnar annabi Muhammad wannan magana tana tasiri a kowace zamani duk magana da aka gina akan ayar alkur'ani da kuma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan magana za ka same ta tana tasiri a kowane zamani me yasa saboda ita gaskiya tana dawwama kuma duk abin da aka ɗora akan gaskiya shi ma sai ya dawwama wannan dalili yasa bahaushe yake cewa gaskiya dokin ƙarfe. duk magana da aka ɗora ta akan gaskiya wannan magana komai tsawon zamani za ka taras da ita tana nan akan gaskiya wanda ya dace da ayar alkur'ani alam tara kaifa baraballahu masalan kalimatan tayyiba ka shajaratin tayyibatin asluha sabitun wa far'uha sama' Allah ya buga misali da kyakkyawar magana duk maganar da aka faɗa in dai ta gaskiya ce to kam tana kama da bishiya wadda ta kafu take da saiwa cikin ƙasa wa far'uha fi sama rassanta sun miƙe cikin sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi izni rabbiha wannan bishiya tana ba da amfaninta a kowane lokaci bisa izinin Allah madaukaki abin nufi duk maganar da aka yi in dai ta gaskiya ce to tsawon zamani zaka samu wannan magana tana nan yanda aka faɗe ta ka lura da magana shekul islam ibn taimiyya kuma ka kwatanta da abin da ke aukuwa ga ƙungiyoyin musulunci waɗanda muke da su a wannan zamani za ka samu maganar da shekul islam ya faɗa gaskiya ne saɓanin ra'ayi yakan kai musulmi ya kafirta ɗan uwansa musulmi wanda saɓanin fahimtar nan yana daga nau'ukan saɓani da ake ce ma ikhtilafu tanawwu babu makawa dole a samu tsakanin musulmi da musulmi ko da a cikin gidanka abin da ke gwada maka cewa wannan maganar gaskiya ce ai sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sun samu sabani a tsakanin juna abin da ya kai ga yaƙi a tsakaninsu amma ba a taɓa samun labari guda wanda yake cewa wani sashi ya kafurta wani sashi ba. don haka duk saɓanin da zai auku tsakanin musulmi da musulmi ya kasance an kai ga kafurta wani sashi matuƙar yana ƙarƙashin ikhtilafu tanawwu shekul islam ibn taimiyya ya ce yana daga nau'ukan saɓanin da ya haifar da ɓaraka a tsawon tarihin musulunci mu je karatu وكذلك جعل الله مصدر الاختلاف البغي don haka yasa Allah ya sanya tushen sabanin shine zalunci fi qawlihi a inda Allah ke magana cikin suratul baqara aya ta 213 wa ma ikhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhum albayyinatu baghyan bainahum babu waɗanda suka saba ma littafin Allah sai fa waɗanda aka basu su littafin kuma ba su saba ma littafin Allah ba sai bayan hujjoji sun zo musu a bayyane sun sani abin da suke aikatawa laifi ne da gangan me yasa suke haka Allah ya ce bagayen bainahum saboda zalunci a tsakanin juna li'annal bagya mujawazatul haddi saboda zalunci shine ƙetare iyaka wa zakara hadha fi ghairi min al-Qur'an Allah ya faɗi irin wannan magana a wurare da yawa cikin alkur'ani me yasa aka kawo irin wannan bayani cikin alkur'ani liyakuna ibratan li hazihi umma saboda ya zama abin lura ga al'ummar annabi Muhammad gafa yadda mutanen da suka yi rayuwarsu suka saɓa ma ayoyin alkur'ani eh, littafan da aka saukar musu to ku musulmai kada a samu kuma kun yi koyi da su kuna saba ma ayoyin alkur'ani da kuma sunnar manzon Allah irin wannan magana shekul islam ya yi ta cikin majmu'u fatawa ka duba mujallar na 22 shafi na 368 da mujallar na 24 shafi na 170 ya ci gaba da cewa wa qaribun min haza wa qaribun min hazal babi ma kharrajahu fi sahihaini kusan abin da bayani yake kansa cikin wannan babi an samu hadisi wanda al'imamu bukhari da kuma al'imamu muslim suka fitar a cikin littafansu an abis zinadi hadisin da abu zinadi ya ruwaito sunansa abu abdurrahman abdullahi bin zakawan al-qurashi al-imam al-faqih al-hafiz al-mufti an haife shi a lokacin abdullahi bin abbas yana da rai don haka ya samu damar karatu gaban wasu sahabban annabi muhammad kamar misali anas bin malik radiyallahu anhu al'imamu malik ya ruwaito hadisai da dama daga abu zina da in ka duba littafin muwatta har ma sufiyanu sauri yana kiransa amirul mu'minina na hadis babban malami ne ya rasu hijira na da shekara 130 shekarunsa dubu da ɗari uku da ɗaya da mutuwa yanzu Allah ya ji ƙarshe abu zinadi ya ɗauko hadisin daga al'a'araj sunansa abu Dawu abdulrahman bin hormuz al-madani wanda ya yi karatu gaban abu huraira da abu sa'idin al dukkan dukkansu sahabban annabi muhammad wa ta'ifatu yana cikin malamai waɗanda tarihi ya riƙe al'amarinsu cewa masanan al'kur'ani. ya rasu hijira na da shekara 117 ya ɗauko hadisin wajen abu huraira radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama qala abu huraira ya ce manzon Allah ya ce zaruni ma taraktukum ku kyale ni idan na bar ku yake gaya masa habbansa in kun ga ban muku magana ba to ku kyale ni abin maganan ne bai zo ba fa inna ma halaka man kana qablakum bi kasrati su'alihim abinda ya hallaka waɗanda suka gabace ku shine yawan tambayansu wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim da sabani da suka yi ma su wannan dalilin yasa suka halaka to ku karku kada ku yi koyi da waɗancan magabata waɗanda suke yawaita tambaya ga annabin Allah idan kun ga nayi shiru ku kyale idan akwai buƙatar in muku bayani zan muku bayani fa idza nahaitukum an shay'in fajtanibuhu idan na hana ku aikata wani abu to ku bashi ku nisanci wannan abin wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum idan na umarce ku da aikata wani abu sai ku zo ma wannan abin gwargwadon iyawanku wannan hadisi mun karanta shi a baya a karatunmu na arba'una hadis ranar litinin 27 ga watan jima'a awwal ranar goma ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma mun karanta hadisi mai kama da wannan hadisin abu huraira abdurrahman bin safar ƙala sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ya qul ma nahaitukum anhu fajtanibu abinda na hana ku ku bashi ku nisance shi wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum abinda na umarce ku da aikatawa sai ku zo masa gwargwadon iyawanku fa inna ma ahlaka allazina min qablikum masa masailihim domin abin da ya hallaka waɗanda suka gabace ku shine yawan tambayoyinsu wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim da yawan sabawa da suke ma annabawansu hadisin al-imam al-bukhari da kuma muslim waɗanne irin tambayoyi ne magabata suke ma annabawa wanda a dalilinsa Allah ya hallaka su al'imamu shatubi yana cikin malaman sunna magabata ya rasu hijira na da shekara 790 shekarunsa 641 da mutuwa yanzu Allah ya ji kansa yana da littafai muhimmai da ya rubuta cikinsu akwai almuwafaka ka duba mujallar na hudu shafi na 319 ya yi magana akan irin tambayan da magabata suka yi ma annabawa wanda a dalilinsa Allah ya hallaka su yace li karahiyati su'ali mawadi' nadhkuru minha asharata mawadi' za mu gaya muku abubuwa guda goma na salon tambaya wanda a dalilinsa Allah ya hallaka magabata inji al-imam eh, shatibi rahimahullahu ta'ala na farko a sualu amma la yanfa'u fi din magabata su ne su tambaya wacce ba ta da amfani cikin al'amarin addini za su yi annabin Allah tambaya wannan tambayan ba ta da fa'ida tattare da al'amari na addini wanda zamanin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam an samu irin wannan tambaya in ji al'imamu shatubi ya ce wata rana سئل ما بال الهلال يبدو رقيقا كالخيط ثم لا يزال ينمو حتى يسير بدرا ثم ينقص إلى أن يسير كما كان يا رسول الله me yasa idan wata ya tashi kamawa sai ya taho siriri yana ɗan girma yana girma kaɗan da kaɗan har dai ya cika sannan kuma ya koma yana na ƙasa har dai ya koma yadda ya fara me yasa haka ke faruwa kaga wannan tambaya tambaya ce da ba ta da ma'ana a addini amsatta ba zai amfanar da musulmai da komi ba yana daga cikin salon tambayan da magabata suka yi ma'annabawa wanda a dalilinsa Allah ya hallaka su Allah shi kare annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da sahabbai suka yi mai wannan tambaya sai Allah ya saukar musu da amsa a suratul baqara aya ta 189 yas'alunaka anil ahilla suna maka tambaya game da jinjirin wata suna tamanin za a ba su amsa irin yadda suka yi tambaya me ya dalilin da ya sa in ya tashi kamawa yake fitowa ɗan kaɗan yana girma da kaɗan da kaɗan har ya cika ya koma yana na ƙasa har ya dawo yadda ya fara sai Allah ya ce kul hiya mawaqitu lin-nasi jinjirin wata in kun ga ya tsaya Allah ya fito da shi ne saboda alamar lokuta ga mutane wal hajji kuma abin da ya shafi ibada ta aikin haji kaga ba a ba su tambayar da suka yi ba ba a ba su amsa akan tambayar da suka yi ba sai aka ba su amsa da fa'idar tambayan da ya kamata a ce sun yi kamata ya a ce kun yi tambaya akan mecece fa'idar tsayuwan wata ba meye dalilin da ya sa watan ke tsayuwa siriri yana girma da kaɗan da kaɗan har dai ya cika ba al-imamu ya ce, fa inna ma ujiba bima fihi min manafi'id din kaga sai aka ba su amsa amsar da za ta amfane su game da al'amari na addini don haka tambayan da mutum zai ma wani wanda babu fa'ida cikin addini irin wannan tambaya haramu ce a dalilin ta Allah maɗaukaki ya hallaka magabata Allah shi kare ya ce wa fani na biyu an yas'ala ba'da ma balaga min al-ilmi hajatahu kayi tambaya an baka amsa sai ka sake tambaya akan wannan tambaya maimaita tambaya akan matsala guda ga annabin Allah kuskure ne yana daga cikin abin da Allah maɗaukaki ya hallaka magabata a dalilinsa wannan yana kama da yadda ya auku zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam, kama sa'alar rajulu anil hajja wani mutum ya yi tambaya game da aikin haji a kullu amin shin kowace shekara ne yanda Allah ya saukar da aya ta 97 na suratu Ali Imran walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila akwai wajibcin aikin haji wanda Allah ya dora shi akan mutane ga wanda hanya ta sawwaka gare shi abinda Allah ya faɗa kenan a suratu Ali Imran an wajabta aikin haji ga mutane kaga da jin haka ka sani aikin haji wajibi ne wannan mutumi sai yayi tambaya a fi kulli amin ya rasulullah kowace shekara ne ya zama wajibi mu je haji ai an baka amsa tuntun Allah ya ce ya wajabta haji ga mutane tunda an ce an wajabta kafin sau ɗaya ne wannan dalili ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da na ce e wallahi da hajji ya zama wajibi a kan musulmi a kowace shekara har zuwa mutuwar shi idan Allah ya saukar da bayani yana saukar da bayani ne daidai fahimtar ɗan adam in ka ji Allah ya ce yi kaza to ya saukar da wannan bayani ne daidai yadda za ka fahimta karka ce za ka yi tambaya in za ka yi tambaya kana gwada cewa Allah bai san irin hankalinka ba don haka ga irin fahimtarka al'imamu shatubi ya ce wannan aya ƙabin bi zahirihi annahu lil abadi li ayar ita kanta tana hukunta cewa haji sau ɗaya ne akan musulmi tunda Allah maɗaukaki da a ce ya wajabta ne a kowace shekara da ya faɗa cikin ayar to irin wannan tambaya shi ma wato ita ma haramun ce sannan na uku al'imamu shatubi ya ce wa su'alu min gairi ihtiyajin ilaihi fil waqti mutum ya yi tambaya akan mas'alar da bata taso ba ya rasulallah yaya za mu yi idan kaza ya auku haramun ne bai kamata ka yi tambaya akan abin da bai riga ya auku ba fa kana hadha al-imam shatibi yace wallahu a'lam khassun bi malam yanzil fihi hukmun abinda hukunci bai sauko da shi ba to ku kyale shi yasa manzon Allah yace zaruni ma taraktukum idan na kyale ku ku bar ni in dai kuka ji ban yi magana ba to kar kuyi tambaya akan wata matsala shi yasa wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa an ashiya rahmatan lakum ghayra nisyadin fala an anha Allah ya yi shiru bai yi bayani akan wasu matsaloli ba ba don mantuwa ba ne rahama ce gare ku ku daina bincike a kai in ji manzon Allah matsala ta hudu daga cikin tambayoyi da mutane kan yi ma'annabawa a zamanin da wanda a dalilinsu Allah kan hallaka su an yas'ala an uh, si'abul masa'il wa shirariha mutum ya dinga tambaya wato na ƙoƙarin ya ƙure malami irin wannan tambaya ana ce masa al'uglutat wanda akwai hadisi a kansa ka duba faidul qadir mujallar na shida shafi na 371 malamin yana bayani akan hadisin wanda al'imamu abu dawud ya rawaito hadisin mu'awiya hakanan al'imamu ahmad bin hanbal shi ma ya rawaito shi وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع الصغير حديث ينا دروجي كدوب ضعيف الجامع الصغير حديث ندبو شدة ثلاثين دبير أما بالحقيقة ما لمن سنة مقباتا yanda ake bayani sabata an jam'in min salafi karahata takalluf al-masail allati yastahilu wuqu'uha adatan yi tambaya akan abin da zai yi wuya ya auku akan mustahilun abin da yana da wahala a ce ya auku kamar yadda wasu kan yi tambaya Allah ya halatta mana cin dukkan wata dabba da take cikin ruwa sai aka ce gafata malam in mun samu ɗan adam da yake rayuwa a ruwa shin namansa halal ne mu ci wannan mustahilu abu ne wanda ka tabbatar babu shi ah, ka yi tambaya a kansa wanda a dalilin haka ibnu hazmi al-andalusi in ka duba littafinsa yake magana cewa tunda Allah ya halatta duk abin da ke cikin ruwa bai kamata ma ka yi tambaya akan wata dabba ta daban ba kowane abu ne ke rayuwa a cikin ruwa ko da ɗan adam ne in dai ka same shi namansa halal ne tunda Allah ya fi kowa sanin abin da ke cikin ruwa Allah da kansa ya halatta mana duk abin da ke cikin ruwa wanda ya zo cikin hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to me dalilin ware wata halitta daban baya ga cewa shari'a ta game dukkan halittar da ke ruwa yana cikin al'ogulutat tambayoyi waɗanda ba su da ma'ana a musulunci malaman sunna magabata sun kyamaci irin wannan tambaya ka duba fathul bari mujallar na goma shafi na ɗari hudu da bakwai ya ce na biyar an yas'ala an illatil hukumi. mutum ya dinga tambaya game da dalilin hukunci wannan ma haramun ne yana daga al'adan kafiran farko a lokacin da Allah ya tura musu annabawa idan annabin Allah ya ce ku yi kaza sai su ce meye dalili kamar misali mutum ya dinga tambaya dan me yasa ake sallar magariba raka'a uku yaya sallar asuba ta zama raka'a biyu gashi lokacin mutum yana da nishaɗi me yasa ba a mai da ita raka'a goma ko ishirin ba a dinga yi har zuwa fitowar rana me yasa raka'o'in azahar suka zama guda hudu me yasa ake azumi a wata guda a shekara me yasa aka sa zakka ga wanda ya mallaki nisabi me yasa kowa ba zai fidda zakka ba me yasa me yasa baka da iko la yus'alu amma yaf'al ba a tuhumar Allah dan me yayi kaza in Allah ya ce ka yi abin da ake so da kai kawai biyayya don haka tuhuma da binciken dalili allati la yuqalu laha ma'anan wanda ba shi da ma'ana irin wannan yana cikin dalilan da suka sa Allah ya hallaka mutanen farko awi sa'ilu mimma la yaliqu bihi dhalika su'al kamar misali mutum yayi tambaya tambayar da bata dace yayi kai shiru abinka Allah da ya halatta mana amfani da ruwa ya fi mu sanin wake zuwa ya sha ruwan fa inna naridu alaiha wa taridu alaina muna gangarowa mu sha ruwan gulbi dabbobin daji su gangaro su sha ruwan gulbi ina ruwanka da tambaya akan abin da Allah bai magana akan shi ba kai dai ka ɗebi ruwa ka yi amfani da shi da dai a ce akwai buƙatar mutum ya san haka da Allah ya yi magana a kai matsala ta bakwai ya ce an yabhara mina su'ali mu'arabatal kitabi wa sunna bin ra'ayi kai tsaye mutum ya dinga karo da ayar alqur'ani da sunnar manzon Allah wannan yana cikin dalilin da yasa Allah ya hallaka annabawa mutanen da suka saba ma annabawan farko akwai hadisi akai kamar misali hadisin Malik wanda yake cewa yana cikin muwadda wanda malamin al-Imam Shatibi ya ɗauko maganarsa yana cewa ar-rajulu yakunu aliman bis sunna ay anha tambaya akai ma Imam Malik bin Anas Allah ya ji kansa mutum ne yana da ilimin alkur'ani ya san sunnar annabi Muhammad ya kamata ya zauna yana jayayya a kai ana muhawara ana musayya da shi kala sai ya ce la bai kamata a samu mai riko da ayar alkur'ani da sunnar manzon Allah yana jayayya ba walakin yukhbiru bis sunna shi dai ya faɗi sunnar manzon Allah jama'a ga sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam fa in qubilat minhu in an karba falillahi alhamdu wa illa in an ki karba sakata yayi shiru ya gama aikinsa dama ba tilas bane ya sa mutane su amshi abin da yake faɗa iyakan aikinka shine faɗa wa mutane sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam amma mutum ya kai ga wato jayayya akan al'amari na addini babu shakka haramun ne ce mas'ala ta takwas as ta sha mutashabihati mutum ya dinga tambayoyi akan abubuwa masu rikitarwa da suka zo cikin alqur'ani saboda ayoyin alqur'ani kashi biyu ne yanda Allah ya faɗa mana a suratu ali imran huwa allazi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab sai yace wa ukharu mutashabihat Allah shi ya saukar maka da littafin alqur'ani cikin alqur'ani akwai ayoyi masu ɗauke da hukunci ku yi kaza ku bar kaza hunna ummul kitab su ne mafi yawan abin da alqur'ani ya kumsa wa ukharu mutashabihat sauran ayoyi ne masu rikitarwa wanda babu mai sanin haƙiƙanin ma'anansu sai Allah don haka ayoyin alƙur'ani kashi biyu ne in ji Allah fa'amman na fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu waɗanda zukatunsu akwai karkata sai su dinga ƙoƙarin nemo ayoyi masu rikitarwa waɗanda bayaninsu bai taho ƙarar ba a cikin alƙur'ani suna ciro waɗannan ayoyi me yasa ابتغاء al وابتغاء تأويله سنة ta'wilihi suna سنة fitina suna neman tilasta وما يعلم تأويله إلا الله الحالي باب ta'wilahu illa Allah alhali babu wanda sai Allah haka duk mutumin da zai dinga wato shishigi game da al'amari na ayoyin da suke cikin alkur'ani ayoyin da Allah ya ɓoye ma'anarsu babu shakka wannan ya ɗauki hanyar halaka Allah shi kare mu kamar misali lokacin da wani yama al'imamu malik tambaya gafarta malam Allah ya ce mana ar-rahmanu alal arshi stawa Allah mai rahama ya daidaito akan al'arshi kaifa stawa yaya ya daidaitun wace irin zama Allah ya yi akan al'arshi irin na sarakuna kaga yana tambaya akan daidaituwan Allah akan al'arshi ya yi shishigi saboda daidaituwar Allah akan al'arshi yana daga cikin almutashadihat ayoyi masu rikitarwa na'am ma'anarsu ka sani amma fassara da bayani babu wanda ya sani wa ma ya alamu ta’awilahu illallah al-imamu malik yace al-istiwa'u ma'lum daidaituwa dai kam sananne ne kowa ya sani ar alal arshi Allah mai rahama ya daidaitu akan al'arshi kowa ya san abin da ake nufi wal kaifiyatu majhula amma yanda ya daidaito ɗin, an jahilta babu dan adam da zai gaya maka ga yanda Allah ya daidaitu akan al'arshi wasu'alu anhu bid'a yin tambaya akan wannan mas'ala kuwa bid'a ce saboda ba a taɓa samun wanda ya irin wannan tambaya ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ba wannan dalili ya sa al'imamu malik ya ce a fitar da mutumin daga cikin masallaci tambaya game da abin da ya shafi sunayen Allah maɗaukaki an ce maka Allah yana magana sai ka yi tambaya to yana da baki subhanallah an ce maka Allah yana da hannuwa ka dinga bincike game da hannuwan Allah a ce maka Allah yana da sawu ka ce yaya sawun nasa yake waɗannan abubuwa suna cikin almuta almutashabihatu Allah ya ce fa amman ladina fi qulubihim na fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtiga alfitna وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا masu zurfin ilimi suna cewa mu kam mun yi imani da abin da Allah ya faɗa saboda duka kalmar da take cikin Alƙur'ani daga wajen Allah take wa ma yazakkaru illa ulul alba Allah ka sa mu cikin su na tara shatu biyu ya ce wa Alu amma shajara baina salafi salih mutum ya dinga tambaya game da al'amarin magabata ina addinin waɗanda suka gabace mu wannan al'ada ce ta kafirai yana cikin dalilan da suka sa Allah ya hallaka mutanen farko wanda Allah ya bamu misali da fir'auna lokacin da Allah ya aika masa annabi Musa fir'auna ya masa tambaya a suratu taha fama balul qurunil ula mun ji yanzu kana kiran mu zuwa ga addini shin zamunan nan da suka shuɗe wani hali suke ciki kakanninmu da kakanninsu ‘yan wuta ne ko ‘yan aljanna wani hali suke ciki wace amsa annabi Musa ya bashi qala ilmuha inda rabbi fi kitabin la yadillu rabbi wa la sanin al'amarin magabata yana wajen Allah da ya halicce su kuma an rubuta makomar kowa an rubuta aikin da duk mutum ya aikata tun daga kan annabi adam har zuwa mutumin ƙarshe a duniya la yadillu rabbi wa la don haka haramun ne musulmi ya dinga tono al'amarin magabata Allah ya gaya mana tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun wancan al'umma ce da ta riga ta wuce abin da ta aikata yana gare ta abin da kuka aikata shi za a muku tambaya a kai ba za a muku tambaya a kan al'amarin magabata ba al'imamu shatibi ya ba da misali da umar bin abdulaziz wani ya masa tambaya umar bin abdulaziz yana cikin shugabanni da suka kamanta adalci Allah ya ji kansa an qitali ahli sifin ya amiral mu'minin mun samu labari an yi yaƙi tsakanin sahabban annabi muhammad an samu jama'a ta kasu kashi biyu kashi guda na tare da sayyiduna ali radiyallahu anhu kashi guda suna tare da muawiya radiyallahu anhu suka gwabza yaƙi aka zub da jinin musulmai wake kan gaskiya a tsakaninsu Umar bin Abdul Aziz ya ce tilka dima'un Allahu an hayadi wancan jinin Allah ya yi nufin hannuna ba zai samu taɓa shi ba shi yasa Allah bai halicce ni lokacin da aka yi rigimar ba fala uhibbu an yutallikha bi halisani bana sha'awar ni ko a yau harshe na ya mulke da jinin da aka zubar a wancan zamani da Allah ya nufe ka a yi rigimar da kai da sai ya halicce ka a wancan lokaci tunda Allah bai halicce ka a lokacin da aka yi rigima tsakanin sayyiduna Ali da Muawiya ba ashe babu ruwanka tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum la tusaluna amma kanu yamalu har abada Allah ba zai tambaye ku rigimar da ta auku tsakanin sayyiduna Ali da Muawiya ba abinda Allah ya faɗa mana cikin alkur'ani guda ne sahabban annabi Muhammad mutane ne kamar kowa kuma manzon Allah ya ce kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina tawwabun sai Allah ya karantar da mu cikin suratul hashir والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم wannan shine abin da Allah ya karantar da mu wallazina ja'u min ba'dihim waɗanda suka zo bayan zamanin waɗancan na farko ga abin da suke faɗa rabbana ya Allah ighfir lana ka gafarta mana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman yan uwanmu da suka riga mu musulunta waɗanda suka mutu tun daga zamanin annabi Muhammad har zuwa ga iyayenmu matukar musulmai ne Allah ka gafarta musu saboda duk masu laifi ne wala taj'al fi qulubina gillan lillazina ladzina amanu Allah karka sanya ƙiyayya a cikin zukatanmu ga wani wanda ya taɓa imani da kai wannan fa aya ce ta alƙur'ani Allah yake karantar da ku abin da ya kamata ku dinga yi wa magabatanku ku dinga musu addu'a saboda su ma mutane ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم lallai kai mai tausayi ne Allah kai mai jin kai ne tambaya game da al'amarin magabata game da addinin magabata haƙiƙa yana cikin dalilan da yasa Allah ya hallaka magabata Allah shi Allah shi gafar ah, Allah ya tsare mu akwai matsala ta goma wadda al-Imam Shatibi ya faɗa yace dalilai da suka sa Allah ya hallaka kafiran farko saboda tambayar izgilanci da suka yi ma annabawa shine su'alu ta'annut tambaya ta izgilanci wanda har yanzu ana samun mutane da suke irin sa, kuma Allah ya hallaka magabata a dalilinsa haramun ne musulmi ya yi tambayar izgilanci ga malami su'alu ta'annuti wal ifham wa talabul galaba fil khisami yanda Allah ya taho da bayani cikin alqur'ani duk wani mutumin da ke jayayya Allah maɗaukaki bai son shi akwai hadisin da ke cikin sahihul bukhari da muslim abgabur rijali ila Allah khasmi don haka duk wanda ya ɗauki wannan siffa yana cikin waɗanda Allah bai so masu jayayya waɗanda ke tambaya na ta'annuti tambaya na ƙure malamai ko ƙure annabawa wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati duniya wa yushhidu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam akwai mutumin da zai burge ka maganganunsa za su baka sha'awa a duniya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi zai kafa shaida da Allah abin da ke cikin zuciyarsa gaskiya ce wa huwa Allah hisab Allah yace amma zaka taras da shi mai naciya ga kusuma wa idza tawalla sa'afil fil ardi li yufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl wallahu la yuhibbul fasad babu shakka jayayya haramun ne don haka tambaya ta ta'annuti yana daga nau'ukan jayayya wanda a dalilinsu Allah ya hallaka kafiran farko Allah shi kare don haka al'imamu shatubi yake bayanin wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi sallam, manzon Allah ya ce zaruni ma taraktukum ku kyale ni idan na barku matukar ban muku bayani game da addini ba to kar ku min tambaya fa inna ma halaka man kana qablakum bi kasrati su'alihim abinda ya hallaka magabatanku shine yawan tambayoyinsu wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim da sabawa da suka yi ma annabawansu babu shakka sabani ga annabin Allah haramun ne mu ci gaba da karatu shekul islam ya ce fa'amarahun bil imsaki amma lam yi umaru sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci sahabbansa su kame bakunansu game da abin da ba a umarce su da yinsa ba duk abin da shari'a bata ce su yi ba to su kame bakin su kar su yi tambaya a kai su kyale Allah bai mantuwa la yadillu rabbi wa la yansa mu'allilan zalika bi anna sababa halakil awwalin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana illar wato yin irin wannan tambaya yace dalilin hallaka mutanen farko kenan innama kana li kasrati su'al yawan tambaya ga annabawa summa al-ikhtilafu ala rusul sannan sabawa manzanni da suka yi eh, suna sabawa manzanni bil ma'siya ta wajen aikata sako kama akhbarana Allah an bani Isra'il kamar yadda Allah ya ba mu labari game da banu Isra'ila a cikin alqur'ani amara Musa eh, fil jihadi eh, min mukhalafatihim amra Musa haka ne fil jihadi wa gairihi yanda banu isra'ila suka saba ma umarnin annabi musa annabi musa ya umarce su da fita zuwa jihadi suka saba umarninsa bil haƙiƙa babu al'ummar da shaidan ya yi wasa da hankalinsu kamar banu isra'il yahudawa wanda akan haka shekhu uh, almajirin shekul islam ibn taimiyya shine ibn al-qayyim al-jawziya a littafinsa igafatul lahfal mujallar na biyu shafi na uku ya ba da misalin yadda shaidan ya yi wasa da hankalin banu isra'il yana cewa wa min tala'ubihi bihim annallaha subhanahu an jahun min fir'auna Allah ya tserar da banu isra'ila daga fir'auna yana gana musu azaba wa sultanihi wa zulmihi lokacin da fir'auna yake gana mu banu isra'ila azaba Allah tabaraka wa ta'ala ya tseratar da banu Isra'il wa farraqa bihim al-bahra suna kallo annabi Musa ya ɗauki sandarsa ya doki kogi wannan kogi ya dare gida biyu banu Isra'ila suka ratsa suka tsallaka wa arahumul ayati wal ajaib Allah ya nuna musu ayoyinsa da abubuwan mamaki wa nasarahu Allah ya taimaki banu Isra'ila wa awahum ya basu mafaka wa a'azzahum ya ɗaukaka su wa atahum ma lam yu'ti ahadan min al'alamin Allah ya bamu banu Isra'ila abinda bai taba ba mu wani taliki ba suratul ma'ida wa iz Musa liqaumihi ya qaumi dhkuru ni'matallahi alaykum iz ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa atakum ma lam yu'ti ahadan min al'alamin annabi Musa ya ce ma banu Isra'ila ya ku mutane na ku tuna ni'imar da Allah ya muku tunda Allah ya sanya annabawa cikin ku wa kun mulukan Allah ya sanya ku wato sarakuna wa atakum ma lam yu'ti ahadan min alalamin Allah ya muku kyautan da bai taɓa ba mu wani cikin talikai ba ibnul qayyim summa a amarahum bayan an hallaka fir'auna an tseratar da banu isra'il suna cikin tafiya sai Allah maɗaukaki ya umarci annabi Musa ya gaya musu an yadkhulul qarya allati kataballahu lahum ku shiga wannan garin da Allah ya wajabta muku Allah ya rubuta muku wannan garin shi za ku shiga ku zauna bayan fitan su daga ƙasar Masar wa fi dumni hadha bisharatuhum bi annahum mansurun kuma kafin su shiga garin annabi Musa ya musu albishir da cewa za su samu nasaran Allah tabaraka wa ta'ala ko da zai kai ga su yi faɗa kafin shiga wannan gari ya qaumi dkhulul ardal muqaddasata allati kataba Allahu lakum wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin ya ku jama'a ta gagarin da Allah ya muku alkawari za ku zauna ƙasa wadda Allah ya tsarkake ta ku shiga wala tartaddu ala adbarikum kar ku juya akan diddigen ku fatanqalibu khasirin za ku koma masu hasara kar ku saɓa umarnin Allah qalu sai suka ce ya Musa inna fiha qauman na wannan garin da kace mu shiga akwai mutane masu girman gaske wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju ka kagan mu ba za mu taɓa shiga garin nan ba sai waɗannan mutane sun fita fa in ya khuruju ha fa inna dakhilu in sun fita to za mu shiga sahabbai ga annabi Musa alaihi salam waɗanda suka yi zamani da shi su fa suke bashi irin wannan amsa annabi Musa ya ce musu Allah ya ce ku shiga wannan gari wanda Allah maɗaukaki ya tsarkake shi suke ce masa ba za mu shiga garin nan ba saboda cikinsa akwai wasu manyan mutane wanda in ka duba wasu littafai na tafsiri za ka ga an siffanta mutanen garin siffofi waɗanda sun saba tunanin ɗan adam to dukkan wani littafin da ka ga an siffanta maka halittar mutanen da ke cikin wannan gari lokacin da annabi musa ya isa waɗanda ake ce majabbarin duk littafin da ka ga bayani ka tabbata labarin bai inganta ba me ake nufi da jabbarin, wanda al-azhari littafin tahzibul lugha in ka duba madda ta jabara ya kawo misali da wannan aya ta suratul ma'ida inna fiha qauman jabbarin aya ta 22 lokacin da annabi Musa ya ce ma banu Isra'ila ku shiga wannan gari sai suka ce cikin garin akwai mutane masu girman halitta al ashari azhari yace قال Abulhassan Aliyu علي mubarak Allah المبارك اللحياني wani malami cikin malaman farko da ya rasu hijira na da shekara 220 Allah ya ji kansa ya ce abinda Allah yake nufi da waɗannan mutane arada a tsula wal kuwa mutane ne masu tsawo da ƙarfi da kuma girman halitta sai malamin ya ce wallahu a'lamu bi zalika Allah shi ya fi sanin irin ƙirar halittan waɗannan mutanen don haka babu wani hadisi da aka samu daga bakin annabi Muhammad wanda ya siffanta halittar waɗannan mutanen da ke cikin garin illa iyaka abinda Allah ya faɗa cikin wannan aya qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin in ka duba maqayisul luga ibnu faris yana faɗa cikin mujallar na farko shafi na 501 fal jabbar da larabci allazi tala wa fatal yada da larabci idan aka ce wa mutum aljabbar ana nufin wanda tsawonsa ya kere na kowa idan tsawonka ya ɗara na kowa sai a kira ka jabbar yuqalu farasun jabbar wa nakhlatun jabbara wannan al'ada ce ta adam da girman jikinsa da kaɗan da kaɗan har zuwa zamanin da muke ciki a yanzu ka duba sahihul bukhari hadisi na 6227 da sahihu muslim hadisi na 2841 hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khalaqallahu adama suratu tulihi sittuna zira'an hadisi ne muttafaqun alai tsawon annabi adam a lokacin da aka halicce shi zira'i sittin ne zira'i shine tsawon hannunka sau sittin kaga kenan baka haɗa tsawon annabi adam da tsawon mutum a wannan zamani sannan ka koma ka ɗauko hadisan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin siffan 'yan wuta kamar misali hadisin da al'imamu muslim ya rawaito hadisi na 2851 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce nabul kafiri misla uhudin wa gilabu jildihi masiratu salasin haƙori na kafiri wanda za a sa a wuta ɗan wuta a ranar tashin kiyama manzon Allah ya ce fiƙar haƙorinsa girman haƙorin ya kai tudun dutsen uhudu ga wanda ya taɓa zuwa madina a duk garin abuja babu dutsen da ya kai girman dutsen uhudu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce girman haƙori guda na kafiri ɗan wuta ya kai girman dutsen uhudu wa gilabu jildihi masiratu salasin kaurin fatan jikinsa kuwa tafiyan kwana uku ne idan ko za ka kwatanta da waɗancan mutane da allah maɗaukaki ya siffanta su da aljabbarun mutane ne masu girman halitta a zamanin annabi Musa akwai hadisin da ke cikin kitabu sunna littafin ibnu asim rahimahullahu ta'ala wanda malaman hadisi da dama sun ce hadisin ya inganta kamar misali ibnu hibban a littafinsa hadisi na 7486 hakanan al-imam hakim ya inganta hadisin a cikin al mujallar mujallal na hudu shafi na 595 muhammad nasiruddin al-albani rahimahullahu ta'ala ya inganta hadisin cikin silsilatu sahiha hadisi na dubu da ɗari ɗaya da biyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce gilabu jildil kafiri kaurin fatan kafiri isnani wa arba'una zira'an bi zira'il jabbar manzon Allah ya ce kaurin fatan kafiri wanda za a sa a wuta zira'i arba'in da biyu ne amma zira'in ba na mutum da ke rayuwa a wannan zamani ba waɗanda suka yi zamaninsu na da jabaru na ɗin nan zira'insu sau arba'in da biyu to kaga in za ka yi amfani da zira'in ka kai kuma a yanzu sai ka ɗauko wancan hadisi na al'imamu muslim gilabu jildihi masiratu salasin kaurin fatan ɗan wuta tafiya kwana uku ne kenan in kana son ka daidaita halittar mutumin da ya yi zamani da annabi musa ɗin nan waɗannan mutane da suke cikin ƙasar da Allah ya ce wa banu Isra'ila su shika wanda ake ce ma jabaru idan kana son ka kwatanta girmansu da girman mutum a wannan zamani sai ka kwatanta da waɗannan hadisai wancan riwaya ta al'imamu muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaurin fatan ɗan wuta tafiyar kwana uku ne amma idan jabbar shine wanda zai auna tsawon a kaurin fatan ya ce to zira'insa arba'in da biyu ne meye bambanci da ke tsakanin kai da aka ce tafiyar kwana uku da kuma zira'i na arba'in da biyu alal aƙalli wannan yana gwada maka cewa mutanen suna da tsawon gaske manyan mutane ne a wannan zabani sannan akwai hadisin abu huraira anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce ma baina mankibai alkafir masiratu salasati ayyamin lirakibil musri' hadisin yana cikin sahihul bukhari da sahihu muslim tsakanin kafaɗa da kafaɗa na kafiri wanda za a sa a wuta a ranar tashin kiyama shi kafiri tsakanin kafaɗunsa manzon Allah yace tafiyar kwana uku ne amma ba da kafa ba sai kana kan abin hawa abin hawan ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai gudun gaske to in aka samu abin hawa mai gudu zai yi tafiyar kwana uku kafin ya wato ratsa tsakanin kafadun kafiri guda hadisin yana sahihul bukhari hadisi na 6186 sahihu muslim hadisi na 2852 don haka babu shakka waɗannan mutane suna da girman halitta amma me Allah ya ce mu banu Isra'il annabi Musa ya ce musu ya ƙaume ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم ku shiga wannan ƙasa kar ku juya a bisa diddigenku fatan kalibu khasiri na za ku koma masu hasara annabin Allah yake gaya muku haka kuma kun ga mu'ujizozi da dama Allah ya hallaka fir'auna kuna gani annabi Musa ya raba kogin Masar kun shiga kun ratsa kun tsallaka lafiya waɗanda suka ga irin wannan mu'ujiza don an ce ku yi faɗa da mutanen da suke da girman halitta ai bai kamata ma ku yi shakka ba amma duk da haka suka fanɗare ma annabi Musa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake gargaɗin sahabbansa kar ku yadda ku dinga tambayoyi gare ni idan ban yi muku magana ba saɓani ga annabin Allah nan wato yana cikin dalilan da yasa Allah ya hallaka mutanen farko annabi Musa yana cikin waɗanda suka samu saɓani wajen mabiyansa ibn al-qayyim cikin igafatul lahfan mujallad na biyu shafi na 313 yace fa abau ta'atahu sai suka ki biyayya ga annabi Musa ba su shiga wannan garin ba wamtisala amrihi suka ki ta umarninsa wa qabalu hazal amr wal bishara a maimakon ma albishirin da annabi Musa ya musu cewa za su ci nasara sai suka ba shi amsa ƙalu suka ce ya Musa inna lan nadkhulaha abadan har abada ba za mu shiga garin nan ba gwanda mu gaya maka gaskiya ya kai Musa ma damu fiha muddin waɗannan manya-manyan mutane suna cikin ƙasan nan fazhab anta wa rabbuka faqatila da kai da Allah mahalicinka ku je ku yaƙi mutanen inna hahuna ka'iduna mu mukan anan za mu zauna kaji amsar banu isra'il me yasa Allah ya sanya wannan kisa cikin alqur'ani saboda ta zamanto ishara gare mu mu masu bin annabi Muhammad kada mu saba umarninsa yadda banu Isra'il suka saba ma annabi Musa ibn al-qayyim yace wa ta'ammal ka lura talattufa nabiyillahi ta'ala Musa alaihi salam a talattufahu bihim ka lura da yadda annabi Musa yake tausasa wa banu Isra'il yake tausaya musu wa husna khitabihi lahum yanda yake kyautata magana da su wa tazkirahum bi ni'amillahi alaihi yana tunatar da su ni'imomin da Allah ya musu wa bisharatahum bi wa'dillahi lahum <clears throat> yana musu albishir wato cewa Allah ya musu alkawari za su ci nasara bi anna alqarya maktubatul lahum annabi Musa ya ce musu ita wannan alqarya tuntuni Allah ya rubuta cewa za su shige ta wa nahyahum an ma'asiyatihi uh, annabi Musa ya hana su kada su saba umarnin Allah birtidadihim ala adbarihim kada su juya su koma kan diddigen wa annahum in asau amrahu muddin suka saba umarnin annabi Musa wa lam yamtasilu in qalabu khasirin karshen ta fa su koma suna hasara fa jama'a lahum bainal amri wan nahyi kaga annabi Musa yana umurtar su yana hana su ku yi kaza ku bar kaza wal bishara nazara ya musu albishir za ku samu kaza ya musu gargadi in ba ku bi ni ba ga abin da zai faru da ku wa targiba wa tarhib yana kwadaitar da su yana tsawatar musu wa tazkira bin ni'ami salifa yana tunatar da su ni'imomin da aka yi musu a da su tuna waɗancan ni'imomi su yi biyayya ga Allah fa su kuwa sai suna karban annabi Musa bi aqbahil muqabala mafi munin martani suke wa annabi Musa fa arabu Allah bi qawlihim karshe suka ce ya Musa inna fiha qauman jabbarin wannan gari da kace mu shiga akwai mutane manya suna da girman halitta ibn al-qayyim yace falam yuqiru rasulullah kaga kenan ba su daraja manzon Allah ba wa kalimahu hatta na dauhu bismihi saboda rashin kunya har ma ba sa kiran shi annabin Allah sai su ce ya Musa kamar kai ne ka ce ya Muhammadu akwai rashin darajawa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamata ya a ce su ce ya Rasulallah sai suka ce ya Musa inna fiha qauman jabbarin قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون suna kiran annabi Musa da sunansa walam yaqulu ya nabiyallah wa qalu inna fiha qauman jabbarin wa nasu qudrata jabbaris samawati wal ardi sun manta karfin Allah Allah madaukaki ya fi kowa karfi allazi yazullu jababira wanda Allah shi yake tankwasa sarakuna masu karfi na duniya li ahli ta'atihi Allah madaukaki yana ba wa masu biyayya gare shi rinjaye akan waɗanda suka fi ƙarfi a duniya banu isra'ila sun manta ƙarfin Allah suna duba ƙarfin waɗannan mutane da suke cikin wannan gari wa kana khawfuhum min ulaikal jabbarin alladina nawasihim biyadillah suna tsoron waɗancan manyan mutane wanda kuma al'amarin su yana hannun Allah a'zamu min khawfihim min al-jabbaril a'la tsoron da suke na waɗancan mutanen ya fi tsoron da suke ma Allah maɗaukaki wa kanu shadda rahbatin fi sudurihim min thumma sarahu bil ma'siya wal imtina'i min ta'a fa qalu a ƙarshe suka ce ma annabi Musa inna lan nadkhulaha ya kai Musa mu ba za mu shiga wannan gari ba hatta ya kharuju minha sai sun fita daga garin fa akkadu ma'asiyatahum bi anwa'in min at-ta'kid sun karfafa ma annabi Musa dan ya cire tamanin maza su masa biyayya ka dubi yadda ayan nan ta zo taukidi akan taukidi inna sannan lan ga kuma hatta inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha ka daina ma tamanin za mu shiga garin nan ba za mu taba shiga ba sai mutanen nan sun bar gari tasrihuhum bi annahum ghayru muti'in sun tabbatar masa ba za su mar biyayya ba wa sadaru bil jumlati bi harfi ta'kid wa huwa inna ثم حققوا النفي بأداة لن الدالة على نفي المستقبل wanda suna nuna masa daga yau har abada ba za mu shiga garin nan ba ka cire ma mani. ka duba irin wannan saɓani da banu isra'ila suka yi ma annabi musa la nadkhuluha al'ana wala fil mustaqbal summa allaqu dukhulaha bi sharti khuruj al jabbarin minha faqala hatta yakhruju minha ba za mu shiga garin ba har abada sai mutanen nan sun fita Allah ya ce qala rajulani min allazina yakhafuna aka samu wasu mutane biyu daga cikin waɗanda suke jin tsoro to me suke tsoro Allah suke tsoro ko mutanen garin na aka samu sabani wajen malaman tafsiri inji ibnu al-qayyim al-jawziya yakhafuna an amallahu alaihi ma bi ta'atihi wal inqiyadi ila amrihi min allazina yakhafuna Allah haza qawlu aksaril mufassirin mafi yawan malaman tafsiri suka ce an samu mutane biyu cikin banu isra'il waɗanda suke tsoron Allah wa huwa sahih inji ibn al-qayyim al-jawziya wa qila min allazina yakhafuna al-jabbarina domin a cewa min allazina yakhafuna ba a ce Allaha ba ba a ce jabbarina ba wannan dalili yasa aka samu sabanin fahimta game da abin da Allah yake nufi a gun amma akasarin malaman tafsiri suna cewa an samu mutane biyu waɗanda suke tsoron Allah Allah maɗaukaki ya yi musu ni'ima ba a bayyana sunansu ba babu ayar alƙur'ani da ta faɗi sunansu kuma babu hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda ya inganta an samu mutane biyu suka ce udkhulu alaihimul bab ya ku ’yan uwa banu Isra'ila ku shiga ƙofar garin nan, fa'iza da kaltumuhu fa'innakum galibun, har in kun shiga ƙofar garin nan tufa za ku ci galaba. Wa alallahi fatawakkalu ga Allah ya kamata ku dogara in kuntum mu'minina in kun kasance masu imani na gaskiya. Ibn al-Qayyim yace ai babal qarya abin nufi ku shiga ƙofar garin fahjumu alaihim kar ku damu da girman halittar waɗannan mutane ku faɗa musu kawai fa innahum qad muli'u minkum ru'uban tun kafin ku zo Allah ya cika zukatan waɗannan manyan mutanen garin da tsoro Allah ya ɗauki tsoro ya saka a zukatansu suna nan suna cike da tsoro saboda haka da zaran kun faɗo za su juya da gudu fa iza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun thumma ara إرشادهم an ما wal النصر والغلبة لهم وهو التوكل waɗannan suke musu ishara da abin da ke ba wa mutum nasara shine tawakkali da Allah mecece amsar da suka ba mu annabi Musa ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma fiha in dai mutanen nan suna garin nan mu ba za mu shiga ba fazhab anta wa rabbuka da kai da Allah mahaliccinka ku je faqatila ku yaki tunda kuna da ƙarfi inna ha ƙa'idu da mu dai anan muke zaune fa subhana man azuma hilmuhu ibn yace tsarki ya tabbata ga wanda hakurinsa yake da girma shine Allah a faɗi irin wannan magana ga Allah yayi hakuri haisu yuqabilu amruhu amrahu bi misli hadhihi muqabala Allah ya bada umarni ga annabin Allah a karbi umarninsa da irin wannan rashin kunya wa wajaha rasuluhu bi misli hadha khitab a fuskanci manzo da ya aika da irin wannan amsa duk da haka wa huwa ya halumu anhum Allah yana haƙuri da banu Isra'ila wala yu'ajiluhum bil uqubati bai gaggauta yi musu uquba ba bal wasa'ahum hilmahu wa karamahu Allah sai ya yalwata ma banu Isra'ila haƙurinsa da karimcinsa wa kana aqsa ma aqabahum bihi kaduba maƙurar uquba da Allah ya musu akan wannan kalma da suka faɗa izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun uqubar da Allah ya musu sai ya ce musu qala fa innaha muharramatun alaihim na sana na haramta musu shiga garin shekara arba'in shi kenan to amma fa duk da haka Allah kuma ya musu gata ba su iya shiga garin sannan ba su iya tafiya wani gari wannan shi ake cewa lokacin attihu saboda ya tihu na fil ardi lokaci ne na ɗimuwa da banu Isra'ila suka samu, wanda a tsakanin shekaru arba'in ɗin nan Allah maɗaukaki ya amshi ran annabi Musa alaihi salam bi ma'ana annabi Musa ya bar duniya ba tare da an shiga wannan garin ba saboda taurin kan banu Isra'il su kuma Allah ya musu uquba sun samu ɗimuwa ba su iya shiga wannan gari ba su iya komawa wani guri amma duk da haka Allah maɗaukaki sai yana saukar musu da almanna salwa a ɗimuwar da suke ciki abincinsu na zuwa daga sama ka duba wata gata da Allah ke musu saboda haƙurin Allah don haka lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam aka tafi yaƙi ka duba sahihul bukhari da sahihu muslim hadisin abdullahi bin mas'ud yana cewa laqad shahidu laqad shahidtu min al-miqdad bin al-aswad mashhada لأن أكون صاحبه آه لأن أكون صاحبه أحب إلي bihi al به bin بن الأسود yana cikin al-mukabbirin bil islam al-mubakkirin bil islam waɗanda suka fara karɓar musulunci ga annabi sallallahu alaihi wa sallam musulman farko ana cewa ne ma mutum na bakwai wanda ya karbi ya bayyana musuluncinsa a tarihin musulunci tun musulunci yana maka lokacin da aka yi yakin badar lokacin da za a yi yaƙin badar annabi sallallahu alaihi wasallam istashara ashabahu ya nemi shawaran sahabbansa me kuke gani mu tafi yakin nan ko kar mu je manzon Allah ya yi shawara da sahabbai ya nemi shawaran su game da tafiya yaki da ƙurayshawa yakin badar faqama abubakarin as-siddiq faqala wa ahsan sabna abubakar ya miƙe yayi jawabi mai kyau ya zauna sun qama abu umar bin al-khattab sayyiduna umar ya miƙe yayi jawabi faƙala wa ahsana ya yi jawabi mai gamsarwa kyakkyawan jawabi ya zauna sun maƙamal miqdadu bin amrin sai al bin aswad ya miƙe faƙala ya ce ya rasulallah in bi lima amaraka Allah bihi abinda Allah ya umarce ka na cewa a tafi yaƙi bismillah fa nahnu ma'aka muna nan tare da kai la naqulu laka kama qala banu isra'ila li musa mu ba za mu gaya maka irin maganar da banu isra'ila suka yi ma annabi musa ba sun ce masa izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun sun ce ka je kai da Allah mahaliccinka ku je ku yaƙi waɗannan mutane mu kan anan muke zaune to musa sahabbanka ba za mu faɗa maka irin wannan magana ba walakin na sai dai mu muna cewa izhab anta wa rabbuka faqatila wa inna nuqatilu an yaminika wa shamalika wa bayna yadayka wa min khalfika za mu tafi mu yaƙi tare da kai muna ta gabanka muna ta bayanka muna ta damanka muna ta hagunka abdullahi bin mas'ud yace fara'aitu rasulullah asharaka wajhuhu ina kallon fuskar manzon Allah sai naga tana haske tana murmushi lizalika wa surra bihi manzon Allah ya ji daɗi Abdullahi bin Mas'ud ya ce wallahi tsawon rayuwata buri nake ina ma a ce ni na faɗi wannan magana a wannan rana gaban manzon Allah ya ce wallahi wannan daman ta fi min komai a duniya Allah ya taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi sahabbai mutanen da dama can Allah ya zaɓe su ya musu albarka ba irin sahabbai na annabawan da suka gabata ba misali banu Isra'il ibn al-qayyim yace falamma qabalu nabiyallahi bi hadhihi al-muqabala lokacin da suka ba mu annabi Musa irin wannan amsa kala sai yace ya rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi ya Allah al'amari ya zo karshe duk irin hidimar da muka na wa'azi na tsawatarwa ga banu Isra'ila tun daga farko har zuwa yau yanzu dai na tabbatar ba wanda na amince masa da imaninsa daga ni sai dan uwana annabi Haru. amma sauran banu isra'ila kaf babu wanda na amince da shi fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin ya Allah ka raba tsakaninmu da mutane fasikai ka ji fa yadda ƙarshen rayuwar annabi Musa ta kasance da banu Isra'il shi yasa manzon Allah yake gargadi ga sahabbansa Allah kuma ya musu hukunci fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sana yatihuna fil ardi fala ta'asa 'ala alqaumil fasiqin wa fi kasrati su'alihim ya kamata mu dakata haka sai wani mako insha Allah Allah shi sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah ya gafarta mana kuskure da ya auku akwai tambayoyi kafin nan wani bawan Allah an rubuta cewa ya taimaka ya yi rumfuna a wannan masallaci muna addu'a Allah maɗaukaki ya sanya shi cikin waɗanda ake sa su a inuwar al'arshi a filin hisabi Allah ya masa sakayya da gidan aljanna mai tambaya ke cewa idan na yi azumi na farilla ko na fila lokacin da zan sha ruwa shin zan fara gabatar da addu'a kafin in ci wani abu ko ko sai bayan na ci sannan zan yi addu'a tunda addu'a a lokacin al'ifar, Allah maɗaukaki yana amsanta. yana tambaya shin ana addu'a lokacin buɗe baki bayan an yi buɗe baki ko kafin a yi buɗe baki babu shakka addu'an ana yin ta ne bayan an yi buɗe baki ka duba amsar tana cikin a fiqhiyyatul muyassara mujalla na uku shafi na 286 mai tambaya ta gaba ce shin ya halasta kallon fim da ake shiryawa na tarihin annabi yusuf ko tarihin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da hamza radiyallahu anhu da ire-irensu to babu shakka fim ƙarya ne ko akwai mai musu to tun da kun yadda fim ƙarya ne ya kamata mu jingina ƙarya ga annabin Allah wato abin takaici mun samu kanmu cikin wani lokaci wanda mutum yana barna a maimakon ya yarda yana barna ya nemi gafaran Allah ya dinga istigifari ko Allah ya masa gafara sai ya dinga ƙoƙarin a halatta masa ɓarnan da yake yi a maimakon ya yarda yana ɓarna a shi ƙoƙari yake malami ya ce masa abin da kake yin nan halal ne shi bukatarsa kenan wallahi da dama akwai waɗanda a yanzu bukatarsu shine su ji ana cewa fim ɗin nan halal ne kuma jama'a da a ce duk zamani da aka yi musulman wannan zamani malamansu suna halatta musu fasadin da suke a zamaninsu da a ce haka aka rike musulunci daga rasuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa yau shekara dubu ɗari hudu wallahi na tabbata da yanzu musuluncin nan gaba ɗaya babu shi shi yasa kaga addinin kiristaniti ya ƙare asalin abin da annabi isa ya yi riko da shi cikin addinin kiristaniti in ka kasa addinin kashi ɗari bai wuce kashi biyar ba kashi tis'in da biyar asali ba shi da dangantaka da annabin Allah al'ada ce take shiga malami ya gushi iska ya halatta haram ga jama'a shi kenan ya zama halal Allah shi kare ne. babu shakka shirya fim na annabin Allah ba daidai ba ne akwai misalai wanda ya shirya fim ɗin annabin Allah dole za a samu mutumin da ya tsaya a matsayin annabin Allah zai sanya wata sutura wanda duk ya kalle shi zai ringa kallon cewa annabin can ya saka wannan kayan kuma ya yi ma annabin nan kage kenan saboda wannan annabi bai saka wannan kaya ba kaga an masa kage sannan zai yi wata tafiya wadda duk wanda ya kalle shi zai ɗauka tafiya ce irin ta wancan annabin alhali kuma ba hakan ba ne zai yi magana magana wadda za a danganta ta da irin maganar annabin ko ba haka bane sannan zai fito da siffa wadda ma bata dace da annabin Allah ba saboda Allah yana zaɓan mutane ne na musamman ya ba su annabci ya turo duniya yaushe za ka ɗauko wani ƙazami ka ce ya tsaya matsayin annabin Allah zai yi wuya zaɓa Allah ke yi inna Allah adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imrana alal alami zaba Allah madaukaki yake ya zabo manzanni daga cikin mala'iku ya zabo manzanni daga cikin mutane zaben nan da ake ana la'akari da abubuwa da yawa ana la'akari da halittar mutum da halin mutum da ɗabi'un mutum a ce za ka ɗauki wani ya wakilci annabin Allah wannan ba ƙaramin kasada ba ne. Makura ta dubi fikhun nawazil mujallar na hudu shafi na ɗari uku da ishirin haramun ne mai tambaya ta gaba ce ya halatta mutumin da ya ɗauki irin wannan hali na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato hali na yin sadaka kamar yadda karatu ya gabata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ɗauki abincin gida ya sadakar da shi ya bada kyauta ah, ya rage na ya rage abin nan ya zamanto ya bayar hatta wato iyalansa ba su da komi iyalansa za su shiga takura a babu shakka haramun ne musulmi ya ɗauki dukiyarsa gaba ɗaya ya bada sadaka ina jin mun yi wannan bayani ka duba asnal matalib mujallad na farko shafi na 407 a karatun baya ka ce suratul falak da suratul nas suna cikin zikirin da ake yi shin za a ta karanta su ne ko ko sau ɗaya ne kaɗai. to ana karanta su a lokacin kwanciya kamar yadda muka yi bayani ana karantawa da safe sau uku da yamma sau uku bayan kowace sallah sau ɗaya wannan ya tabbata a sunna amma bid'a ne mutum ya ɗauki falaki da nasi ya dinga maimaita karatunsu ka duba fatawa ulama baladi haram shafi na 818 sai fa'im mutum zai dinga karatunsu ne saboda tofawa ga mara lafiya a matsayin ruqiyya babu laifi don an maimaita sura amma ka riki sura kai ta maimaita karatunta bid'a ce ina cikin bid'ul qurra wani littafi wanda yace mutum ne ya tafiya har tsawon shekara biyar bai komo ba kotu ta raba auren da matarsa har matar ta yi wani aure shekara biyu kenan sai ga mutum ya dawo gida yaya auren yake kenan shin a shi kuma yana kan matarsa ya zai yi ta yi ayi laifi mutum ya tafi shekara biyar bai dawo ba ya dawo kuma ya ce yana son matarsa to duk da haka abinda malamai suka ce a ittifaka ka duba al-mughni mujallad na goma sha ɗaya shafi na sittin da biyar an ce a hali irin wannan matar za ta koma ga mijinta na fari bayan ta yi idda don haka shi mijin na biyu shi da ya asara ba wancan mijin ba ne kuma ba a cewa ya yi asara tun da ya ci sadakinsa wannan ko ya ce mutum ne lokacin fitar da zakkansa ya yi gashi kuma duk kudaden suna wajen kwangila ba a biya ba daga cikin kudaden akwai wanda ya ranta ya yi aikin to yaya zai fitar da zakkansu wanda ya tashi fitar da zakkan dukiyarsa zai hada lissafi har da bashin da yake bi kana bin wasu basu suka dole zaka sa su a lissafi amma sharaɗi ba su sukan da kake tunanin za a biya ka bashin da kake karfafa tunanin da wuya a biya ka don kakan gane wannan mutumin da ya karɓi bashin naka bayi da nufin biya to irin wannan bashi da kai kanka baka zaton za a biya ba za ka sa shi a lissafin zakanka ba amma dukkan wani bashi wanda kake kaddara za a biya ka to za ka sa shi a lissafi ka fitar masa da zakka wannan amsa tana cikin al-mawsu'a al-fiqhiyyah al-muyassara mujallar na uku shafi na talatin da takwas wannan ku yace a duk lokacin da za mu yi tafiya da matan mai gida na ranar juma'a ba na samun sallah ya zan yi babu shakka ba laifi ba ne musulmi ya yi tafiya a ranar juma'a duk da cewa akwai malamai da suke bada fatawar haka hujjar su ba ta da ƙarfi ka duba tamamul minna shafi na babu laifi ka yi tafiya a ranar juma'a sai in ladan ya yi kiran sallah kiran sallar da liman ke hawa mimbari wannan lokaci ne tafiya take haramta to idan ba wannan lokaci ba ne mutum ya yi tafiya bai yi laifi ba wannan ya ce a inni du'a, yana neman a taya shi addu'a Allah shi amsa mana wannan ya ce ina matsayin shan taba sigari da kuma taba wiwi a musulunci taba sigari shan ta haramun ne tunda duniya duka malamai da likitoci sun tabbatar da cewa taba tana cutarwa shi ko Allah ya haramta wa mutum ya ci ko ya sha abin da zai cutar da lafiyarsa wannan amsa tana cikin fatawar latinata da'ima mujalla na goma sha uku shafi na sittin da biyar amma taban wiwi ta fi karfin taba sigari hukuncin taban wiwi yana daidai da mashayin giya babu shakka hatta ma ta wajen hukunci da za a kama su ka duba mawsu'atul uh, fiqhil islami mawsu'atul fiqhil islami mujallal na uku shafi na 556 ina neman a taimaka min da addu'a akan uh, wasu abubuwa da nake nema Allah shi biya mana bukatunmu wanda ce don Allah ina son ka yi mana addu'a Allah ya ba ma ko masa ce uh, ba ta da lafiya da shi kansa Allah ya ba su sauki wannan ya ce ina matsayin turaka a musulunci mai gida ya samu wani ɗaki da ya ware nashi babu laifi halal ne mutum ya ware wani ɗaki nashi a duk da cewa hakan bai samu wato kasancewa cikin halayyar annabi sallallahu alaihi wasallam ban babu laifi ka duba sharhu sahihi muslim juz'i na goma sha hudu shafi na hamsin da tara wanda ya ce ina so ka gaya min matsayin shan rubutu a musulunci duk wani hadisi da ka gani yake maganar wani sahabi ya ce a sha rubutu ko ya sha wannan hadisin bai inganta ba don haka babu shakka bid'a ne ka zo fatawar lajnati da'ima mujallar na farko shafi na 252 wanda ya ce na yi mafarki bayan na tashi na yi wanka na yi alwala na yi sallah sai daga baya ya ji taguwarsa tana karni to bayan ka gama wata ibada sai shakka ta shiga maka wannan shakka ba ta tasiri ina ga mun yi bayani nan a karatunmu da ya gabata ka duba fatawa lajnati da'ima mujallar na biyar shafi na 223 da kamar kafin ka yi ne to sai a ce idan an samu wani dalili sai ka sake ibada din amma tun da ka riga ka yi ibada ka ta inganta ko mutum zai iya yi ma iyayensa layya wannan amsar ma mun ba da ita cewa babu laifi ka yi ma iyayenka layya a matsayin sadaka ba a matsayin layyan ba yana cikin asharhul mumti littafin muhammad ibn salih al usaimin mujallar na uku shafi na 388 wannan yace ya halatta mutum ya je ya roki musulmai su taya shi addu'a dan ya auri wata mata saboda addininta duk da cewa wani dan uwansa musulmi yana can yana son ta wani ya riga shi nema amma yace a taya shi addu'a ta bar son wancan ta dawo gunshi wannan yana cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana al-i'tida'u fi du'a ta'adi wajen addu'a ƙetare iyaka kamar kai ne ka ce jama'a ku taya ni addu'a Allah ya bani sa'ar sata a roƙa maka Allah kai sata wannan i'tida'un fi du'a abinda duk ya zama to sabon Allah haramun ne musulmi yayi addu'a akai bare ma ya nemi a taya shi addu'a akai wanda yace yana da kyau a bani wani kuɗi a ofis kuma na yi amfani da kuɗi in je aikin haji to ai ban san aikin da ya aka bashi kuɗin ba da kuma dalilin abin ina da shekara arba'in da shida amma Allah cikin ikonsa har yanzu ban yi aure ba in ji wancan mutumin ba ni ba don haka wai an masa sihiri eh, da aka yi mishi sihiri to kuma yana fama da aljani a dalilin haka bai samu damar aure ba don haka a taimaka masa da addu'a Allah maɗaukaki ya shi lafiya Allah ya raba shi da su kamun bayani a kan kalman da ake ce ma zikiri kuma ya ake yinta to zikiri ibada ce bal zikiri shi ne afdalul ibada kuma dukkan wata ibada tana da bayani mai tsawo kamar kai ne yanzu ka ce koya min yadda ake sallah a zaune dinnan kaga aiki ne mai yawa kamata ya ce ka nemi littafi ko ka je gaban malami wannan ya ce a cikin alkur'ani Allah ya yi wa maza albishir da matan aljanna to shin mata suna da maza su ma a aljanna musamman waɗanda suka mutu ba su yi aure ba in mace ta mutu ba ta yi aure ba akwai namijin da shi ma ya mutu bai yi aure ba za a haɗa su can a aljanna fatawal aqida ta ibnu usaimin in ka duba shafi na 236 zaka ga amsar da ya bada akai wannan ya ce ina roƙo ko zai sa za a samu rana guda a saka cikin ranakun da muke wannan karatu saboda faɗakar da mutane yadda manzon Allah yake shirye-shirye domin zuwa Ramadan da kuma abubuwan da yake a cikinta ba zan so in canza abin da nake a waɗannan kwanakin ba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 Abdurrahman bin Auf ya ce ban samu nutsuwa ba saboda yara ƙanana a ce suna cikin wurin yaki haka ina ta tunanin ya zan yi in ɗabi yaran nan in fita da su saboda kada su samu raunuka kafin in yi magana <clears throat> iskala li ahaduhuma sirran sai ɗayansu na ga ya matso kusa da ni sai ce ya ammi ya baffa kaga wannan shi yake gwada maka babu laifi ka kira mutum baffa ko ka kira shi baba alhali ba shi ya haife ka ba alhali kuma ba baffan ka bane a filin yakin badar kuma hadisin yana sahihul bukhari da sahihu muslim ɗaya daga cikinsu sai ya ce bafa ya masa a hankali don kaɗayan yaji sai na sai na juyo ni ina tunanin in ɗauke su in fitar da su sai ya ce min bafa ina juyowa sai ya ce are ni a jahal cikin waɗannan kafiran ka nuna min abu jahal mana <laughs> ni ina tunanin in ɗauki yaro in fitar da shi yana ce min nuna min abu jahal fa ya sai yace yabna afi tunda ya kira shi babba sai yace ya kai ɗan ɗan uwana fa ma tasna'u ubihi in na nuna maka Abu Jahal me ka yi da shi kala sai yace to barin gaya maka ukhbirtu annahu yasubba Rasulallah. ni ban sani ba amma an ban labari wai Abu Jahal din nan yana zagin manzon Allah to wannan labari da aka min ahattullah ina maka rantsuwa da Allah wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda rayuwa take hannunsa la in ra'aituhu in na ganshi yau la yufariqu sawadi sawadahu inuwa ta ba ta rabuwa da inuwarsa ba ma jikina ba inuwa ta ba ta rabuwa da inuwarsa hatta ya muta al'ajalu minna sai ɗayan mu ya bar duniya ko shi ko ni in ji ɗan ƙarami fa ta'ajjabtu li zalika sai ikon Allah ni ko ina kokarin da dauke shi in fita shi bayan fili ya gama magana na yi shuru ina mamaki waga mazani al'akar ɗayan kuma sai ɗan mintine ne sai na matso yaya fa ƙala li sirra shi ma sai mun magana a ɓoye wai saboda kaɗayan shi ma ya ji yana ce min da Allah nuna min Abu Jahal na ce me za ka yi da shi sai ya bani irin waccan amsa da wancan ya bani da ya bani na ga shi da sai na ce musu to ku dakata idan Abu Jahal ya bullo zan nuna muku shi ana nan ana cikin yaki lokacin da Abu Jahal ya bullo sai ya ce musu ala tara yani ba kwa gani sai yaran suka ce wane ne cikin su kada sai ya ce sahibu kuma allazi tas'alani anhu hadha ga wancan da kuke tambaya akai shine kun gan shi can katon nan saboda Abu Jahal yana da jiki to shine Abdurrahman bin Auf ya ce ina rufe baki fa shadda alaihi misla saqirai misla saqarai yace yadda ka san diran mikiya haka waɗannan yara ƙanana suka yi ma Abu Jahal da wannan ya tabbatar da maganar su gaskiya ce fabtadarahu bi sayfaihima saransa suke sukansa suke har da ya faɗi ka san faɗa kuma irin na yaro tumman sarafa ila rasulullah yana faduwa ya suka ɗauka ya mutu sai suka to ga annabi sallallahu alaihi wasallam a guje ya rasulullah na kashe abu jahal wancan ya ce ni na kashe abu jahal wannan yace ni na kashe Abu Jahal fa qala sai annabi yace ayyukuma qatalahu to waye a cikin ku fa qala kullu wahidin minhuma ana wanda yace ni ne wanda yace ni ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace hal masahtu ma sayfakuma kun goge takobin ku ne ko kuwa yana nan da jinin sa fa qala suka ce la ba mu goge ba fa nadara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi takobin wannan ya duba ya karbi takobin wancan ya duba bayan ya gaba dubawa sai ya ce kila kuma katalahu dukkan ku kun kashe shi To amma duk da haka bai mutu ba a dalilin kisan nasu <clears throat> saboda me saboda yara ne kanana da saran su da sukan nasu bai kai yanda zai mutu ba yana kwance din sai ga abdullahi bin mas'ud ya zo wucewa ya ga abu jahal sai ya kara shi ka duba albidayatu wan nihaya mujallal na uku shafi na 288 to amma ɗaya daga cikinsu da ake kira mu'awwiz wanda shine babban bayan sun gama gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sake fadawa fili ya fada cikin jama'a lokacin da yaƙi ya rincaɓe sun makatala yaƙi yake hatta kutila yau ma'izin shi ma rana aka kashe shi ya yi shahada ka duba al-isti'ab mujallar na farko shafi na 452 da al-bidayatu wan nihaya mujallar na uku shafi na 288 wannan matar uwarsu yadda ibn hajar yake faɗa cikin al'isaba, isaba na bakwai shafi na 194 ka duba al wa nihaya da kuma at-tabaqatul kubra littafin ibn sa'ad mujalla na uku shafi na biyu. babu shakka matan nan tana da wata daraja na musamman uwarsu uwarsu guda ce ana kiranta afra'u sunan uwarsu afra'u bintu ubaid bin sa'laba ibn hajar cikin alisaba ya ce laha khisisa la tujadu li ghairiha tana da wani kyauta wata baiwa da Allah ya mata wanda duk matan da suka yi zamani da manzon Allah babu matar da ta samu irin wannan kyauta imra'atun sahabiya ga ta mace ce sahabiya bayan sahabiya ce laha sab'atu auladin tana da 'ya'ya guda bakwai shahidu kulluhum badran ma'annabi yara bakwai ɗin nan gaba ɗayansu suna yakin badar dukkan su musulmai ne kuma duk sun halarci yakin badar haka nan in ka duba usdul gaba labari na dubu bakwai da ɗari ɗaya da hudu saboda haka babu shakka wannan wata khususiya ce ta musamman ga ita wannan baiwar Allah a shekul islam ibnu ya ce kaga kenan da Allah ya kawo magana game da waɗannan sassan mutane guda biyu waɗanda suke saba ma juna lima'ana fagani khasmani ikhtasamu fi rabbihim kaga Allah ya yaba masashi guda ya kushe masashi guda Abu Zarri in ya karanta ayar sai ce ba wasu ake nufi ba illa sahabban manzon Allah a ranar yaƙin Badar ka duba sahihul Bukhari a hadisi na 4744 sayyiduna Ali da kansa sayyiduna Ali da kansa hadisin yana sahihul Bukhari yace ana awwalu man yajisu baina yaday ar-rahman lil khusumati yawm al-qiyamah ni ne mutum na farko wanda zan durƙusa a gaban Allah a ranar alƙiyama saboda jayayyar da ya auku tsakaninmu da ‘yan uwanmu mutanen Makka. Wato kenan saɓanin da ke tsakanin musulmi da kafirai sai Allah ya yi hukunci a kansa a ranar alƙiyama kafin musulmi ya tafi makomarsa kafiri kuma ya tafi makomarsa. wato sai Allah ya yi hukunci tsakanin mutane yadda ayar alkur'ani ta tabbatar haka nan hadisan manzon Allah suka nuna akwai hukunci da za a yi tsakanin mutane amma shekul islam ba wai yana ɗaukar ayan nan akan maganar sayyiduna ali da hamza da ubaida cikin sahabban manzon Allah waɗanda suka yi ah, fito na fito da wasu daga cikin sassan kafirai a yakin badar ba akan su yake magana ba yana magana ne akan ita wannan aya tana magana ne akan umu duk ilin da aka samu sabani tsakanin musulmi da kafiri ko tsakanin musulmi da musulmi a ranar alkiyama wani bai tafiya makomarsa sai Allah ya hukunci tsakaninsu ka duba fathul bari mujallar na takwas shafi na 322